أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da a koda yaushe yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin kuɗin da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne sha tara ga watan rabiul awal na shekara ta dubu da da da arba'in hudu. bayan jira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kuna lokaci a yau muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a ta da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda kuma shi ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu aka makala sai a masu sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to za mu yi amfani da wannan dama wajen taya professor murna ta samun lambar girmamawa ta kasa wadda shugaban kasa muhammadu buhari ya bashi a ranar talata da ta gabata ta oon ko muna addu'ar allah ya sanya alkhairi allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ta yadda za a da yi wa addini da kuma al'umma hidima malam na kamar nan. so masha ina godiya ya saka da alkhairi. to kai za mu shiga cikin shirin namu inda malam zai gabatar mana da shimfiɗa kafin mu je ga tambayoyin naku akar makalla bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama a cikin littafinsa mai girma ya yi umarni da a kyautata wa iyaye da a girmama su a yi musu abin da zai faranta musu rai a guji abin da zai bata musu rai a guji saba musu hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma munasabobi daban-daban ya nuna mahimmancin ko kuma wajabcin girmama iyaye da kyautata musu da musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba da barin abin da zai bakanta musu ko ya bata musu rai wannan duka wani musulmi ya san da wannan horo ne daga Allah subhanahu wata'ala da manzansa Allah yana cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kada ku haɗa wani abu da shi kuma ku kyautata wa iyaye haka nan yake cewa wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta wa kowa sai shi kadai kuma ku kyautata wa iyaye an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama man ahaqqu an-nasi bi suhbati ya rasulullah wane ne ya fi cancanta in zama tare da shi ya ma'aikin Allah annabi ya ce mahaifiyarka sannan wa ya ce mahaifiyarka sannan wa ya ce mahaifiyarka sannan wa ya ce mahaifinka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa al'umma girman iyaye da darajarsu inda kuma ya tsawatar akan eh, saba musu da bata musu a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake faɗa na laifuffuka manya-manya da mutum ya waje bai guda ciki yake faɗar wa ukukul walidai wato yana daga cikin manyan laifuffuka saba wa iyaye to akan yi rashin sa'a wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya jarabu mutum da iyaye waɗanda suke da laifuffuka taƙila a jarrabi mutum da iyaye waɗanda ba musulmi ba shi musulmi iyayensa ba musulmi ba ko kuma ya zanto musulmi ne amma kuma suna ayyukata ayyuka wasu ayyuka munana a ce allah ya jarrabi mutum da uba wanda yake shan giya ko wani uba wanda yake marar mutunci mai zubar da mutuncinsa marar gaskiya mai cin amana mai ha'inci ko wata dai ɗabi'a mummuna wadda ake tir da ita Allah ya jarrabi mutum da mahaifi wanda haka yake da irin wannan hali ko mahaifiya wacce take da irin wannan hali to anan yaya ya kamata ɗaya mu'amalanci iyayensa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa yayin da suka zama ko ɗaya daga cikinsu ya zama ba a kan turba kyakkyawa ba ko dai ya zanto mushriki ne mai bauta wani Allah ko kuma a'a musulmi ne amma kuma mai miyagun ɗabi'u miyagun halaye to duk da cewa an samu haka ko wato haka ta kasance musulunci bai gushe ba yana umartar ɗa ya girmama mahaifinsa ko ya girmama mahaifinsa ko ma da a ce ba musulmi ba ne Allah subhanahu wata'ala ya umarci da ya ci gaba da kyautata wa mahaifinsa ko mahaifansa ko da ba musulmi ba ne ya musu biyayya cikin dukkan wani abu da bai saba wa Allah ba amma ya guji musu biyayya akan abin da saban Allah ne akan abin da yake shirka ce ko kuma saban Allah ne ko saban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai ya musu biyayya anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa idan suna ta kokari akan ka cewa kai shirka ka hada ni ka hada wani da ni abinda baka da wani ilimi wato wata hujja ta yin hakan Allah ce fala tuti'huma to kakkai musu da'a akan shirka kakkai musu da'a akan kafirci kakkai musu da'a amma duk da haka Allah ce wa sahib ba fi duniya ma'arufa kayi zaman kyautatawa da su a duniya wato ko da za su zama ba musulmi ba mushrikai masu hada Allah da wani bayan sun zama masu hada Allah da wani kuma su kokarin sai sun tirsa kama kai ma ka zama mai hada Allah da wani ka zama akan addinin su to kada kai musu biyayya a wannan gabar amma sauran al'amura da suka shafi rayuwa da suke dangantaka da kyautatawa Allah ce to ka kyautata musu a nan duniya kistar annabi ibrahim alaihi salam babban darasi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa al'umma dangane da mu'amala da iyayen da suke karkatattu ko suke kan wata tafarki ba daidai ba Allah ce wa kurfil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أولا gajerewar tattaunawar da annabi ibrahim salam ya yi da mahaifinsa akwai manya-manyan darussa dangane da zama ko tattaunawa da mahaifi wanda yake kan wata hanya ba daidai ba Allah subhanahu Ta'ala ya ce ka ambaci labarin annabi ibrahim a cikin alkur'ani lalle shi annabi ibrahim ya kasance annabi ne kuma mai yawan gaskiya Allah ya buɗe labarin da wannan yabo da cancantar da annabi ibrahim a.s. ya yi na zama abin koyi domin annabin allah ne kuma mai yawan gaskiya ne har ya samu wannan daraja ta siddiƙiya bayan annabta allah ce to ka tuna lokacin da ya ce wa mahaifinsa ya babana limata abudu ma la yasma'u don me kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai amfana maka komai ba sannan ce ya babana hakika wani abu na ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba don haka ka bi ni sai in nuna maka ta farki madaidaici ya ce ya babana kada ka bauta wa shaidan lalle shaidan ya kasance mai yawan saba wa Allah mai rahama ce ya babana ina jiye maka tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka sai ka zanto majibincin shedan wato a wuta kaga anan tattaunawa ce da annabi Ibrahim yake yi da mahaifinsa amma cikin ladabi da girmamawa da lallashi ya fara buɗe maganarsa da kiransa da babansa ya abati ya babana don ya zama masa cewa duk da addini ya raba su shi yana kan addinin kaɗai ta Allah mahaifinsa kuma yana kan addinin shirka wannan bai goge wannan matsayin da yake da shi na babansa ne babansa ne saura haka kira shi da babansa bai kira shi da sunansa azara ba ce ya babana wannan kiransa da suna babansa don ya ƙara jawo hankalinsa ya ainihin nuna girmamawarsa gare shi da tausayawarsa gare shi da kuma tuna masa alaƙar ta haɗa su ta ubuwa shi fa babansa ne don haka ba zai so ya bar babansa cikin abin da zai cutar da shi ba haka ko da a ce addini ya raba to wannan matsayin na uba yana nan ba zai gushe ba ubansa ubansa ne ko mai yake bautawa haka ce ya abaci lima ta abudu ma la yasma'u dan me kake bautawa menene yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai amfane ka da komai ba malamai suka ce kaga anan bai ce da shi ka daina bautar gumakan nan da kake bautawa ba bai ba shi saƙon da sigar hani kai tsaye ba sai ya kawo ta da sigar tambaya tambayar da malamai suke cewa tambaya ta inkari don menene me yasa ne za ka riƙa bautawa abinda da baya ji baya gani kuma ba zai amfani ka da komai ba wato yana so ya nuna masa cewa shi da yake bauta ma waɗannan gumaka ya fi su matsayi ya fi su daraja ya fi su amfani domin yana ji yana gani kuma ya san abin da zai amfani shi su ko waɗannan gumaka ba su san komai daga cikin waɗannan abubuwa ba sa ji ba sa gani kuma za su amfani shi da komai ba kaga ashe shi ne a sama gumaka kuma kaskantattu ne a ƙasa suke cikin hikima ya gaya masa wannan ba tare da ta da jijiyar wuya ba amma ya dunkula maganar cikin hikima cikin wani salo na girmamawa da jan hankali ya faɗa masa lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya sake cewa ya babana kada ka bauta wa shedan domin duk wanda zai bauta wa gunki shedan yake bautawa Nabi Ibrahim ya ambaci shedan anan duk da cewa mahaifinsa ba a cewa shi shedan yake bauta shi a gurin iyayen giji yake bauta amma duk wanda zai bauta wa wani ba Allah ba to shi dan yake bautawa in da'una illa inasan wa in da'una illa shaytanan marida in da'una min dunillahi illa inasan wa in da'una illa shaytanan marida Allah ya ce ba komai suke bautawa ba sai wasu da suka sawa sunayen mata ba kuma kowa suke bautawa ba sai shaidan mai taurin kai hakanan Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu kana lakum aduwwan innahu innahu adu innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah ce ashe ban yi alkawari da ku ya ku ƴaƴan adam ba kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan maƙiyi ne kuma mai bayyana ƙiyayyar safili ku bauta mun ni kadai wannan ita ce ita ce hanya madaidaiciya daga ubangiji subhanahu wataala ya hane da abauta wa shedan wanda zai bauta ma wani ba Allah ba ko ya fifita biyayyar wani ko umarnin wani akan na Allah babu shakka wannan shedan yake bautawa umarnin shedan yake bi don haka ya nuna masa illar da take cikin bautar gunki bautar shedan ce la ta'budu shaitan ya yake fito da sunan shaiɗan a fili ya yace inna shaytana kana lirrahmani asiya shaiɗan ya tabbata mai saba wa ubangiji ne Allah mai rahama tun lokacin da Allah ya umarce shi yau annabi Adamu sujjada yake masa sujjada ya saba wa umarnin Allah ya zanto haka ɗabi'arsa take saba wa umarnin Allah tan menene ka rika bauta masa kana sani sannan ya sake cewa ya abati ya babana inni akhafu inni akhafu an yamassaka azabun min rahman ina jin tsoron azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka wato ya jingina tsoron zuwa ga kansa ce ina jin tsoron bai ce ka ji tsoron bai ce ina ji maka tsoron azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka bai ce ina jin tsoron kada Allah ya azabta ka ba sai ya kawo magana shafa duk ya kawo su wato salo da siga wacce take tare da tausasa magana tare da kuma jan hankali cikin hikima da girmamawa wanda duk wannan darasi ne ake ba wa mutum yayin da yake magana da wani babban sa ko da ko babban nan ya kaucewa hanya wannan kaucewa hanyar ba ita ce za ta ba shi dama ba ya tsagalgale ya buɗe makogoransa ya ta gaya masa magana da ya ga dama a kai magana ya ce wa'azi yake masa tsoratar da shi yake a'a ya yi masa abin cikin lalama da girmamawa da hikima da tausasa zance shi ce la'ani a kafu an yi masa ka azabun minar rahman fatakuna lishaitani waliya sai ka zama majibincin shaidan ku kasance tare a cikin azabar Allah to haka ya yi ta masa maganganu cikin girmamawa da ladabi to shine uban ya fito fili cikin fushi yake cewa raghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya yanzu ibrahim zaka kyamaci ababen bauta na kenan zaka kyamaci ababen bauta na to idan baka bar wannan abin da kake faɗa min ba baka bar wannan wa'azin naka ba la naka zan jefe ka wahjurni maliya ka bace min da gani na tsawon lokaci to ka in sake ganin fuskarka annabi ibrahim salam duk da wannan kausar ansa da ya ji daga mahaifinsa da zazzafar magana wacce ke kunshe da barazana ta zai jefe shi har lahira in dai bai daina masa wannan wa'azin ba wannan duk bata sa wato temperature ta daga ba ba sa ya zafafa ba shi ma da mayar masa da kakkausar magana yana nan sane da cewa mahaifinsa ne dole ne ya yi ma mahaifinsa ladabi ya yi masa biyayya ya girmama shi sai ce da shi salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya aminci ya tabbata gare ka to kamar yace ko kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka aminci ya tabbata gare ka sa'astaghfiru laka rabbi zan ma nema maka gafarar ubangijinka innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na ya zanto mai haba haba ne da ni Mana zai karba addu'a ta zai maka gafara shi yasa ya cika wannan alkawari da yayi kafin Allah ya yi masa gargadin cewa ba a yi masa ba a yi ma wanda yake ba musulmi ba addu'a cewa firli abi innahu kana min ad shi Allah ka gafarta wa babana lalle ya tabbata cikin batattu ce rabbi gifirli wali walidayya na yau mai yaqumul hisab yace Allah ka gafarta min da iyayena su biyu da mu'minai ranar da hisabi zai tsaya Allah subhanahu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma kana sirfaru ibrahim li abihi illa an waidatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم التي الكأوة استغفار إبراهيم ديو بابنسا نيما و Ibrahim gafara da yawa babansa shi ba wani abu ne alkawari ne ya yi masa yayin yadda ya gane cewa shi makiyin Allah ne to sai ya barranta da gare shi ya nesanta kansa da gare shi lalle annabi Ibrahim mutum ne mai yawan ambatan Allah mai yawan ibada kuma mai yawan haƙuri da juriya to wannan ƙisa tana ƙunshe da nuna mana yadda ya kamata ‘ya'ya su yi wa iyayensu ladabi da girmamawa da biyayya ko da kuwa suna saɓani da su akan wani abu wanda su suke ganin su suna kan gaskiya iyayen nasu akan kuskure to wannan ba shi zai ba su dama har su ci gaba da ciwo iyayensu mutunci da zarafi ba da sunan faɗar gaskiya. akwai waɗanda za ga akan harka ta duniya ci rayuwar duniya sun ɓata da iyayensu sun shiga cin zarafin iyayensu ko ma sun ɗauki iyayensu abokan gaba sun yi baran-baran da su ba sa ga maciji kaga mutum ya ƙi mahaifinsa saboda wai mahaifinsa bai kula da shi ba lokacin da yana yaro bai tsaya ya kula da iliminsa ba ko bai ɗauki nauyin rayuwarsa ba sai dai ko uwarsa ce ta to ya girma kuma su kenan sai ta takobin gaba da da rigima da mahaifinsa duk wani abu na ihsani da Allah ce ayi wa iyaye shi ba zai wa mahaifinsa ba in ka tambaye shi dalili sai ya ce ai bai ba shi haƙƙinsa ba yana yaro ka duba ka ga anan haƙƙin Allah ne mahaifin annabi Ibrahim bai bayar ba ba haƙƙin mutum ba amma wannan bai sa annabi Ibrahim alaihi ya masa mummunar mu'amala ba bai guje shi ba bai nisance shi ba sai da shi da kansa ya kore shi ya ce kada in sake ganin fuskar ka in ba haka ba zan jefe ka har lahira sannan ne ya ƙaurace ya koma gefe amma da farko ya tsaya ya bi mahaifinsa da lalama da ladabi da girmamawa to haka ya kamata idan ya zanto a haƙƙin Allah ma ba a ce ka nisanci mahaifinka ba ko mahaifiyarka Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ce kada kai musu da'a wajen su maka su saka kai shirka kai shirka kada kai musu da'a amma ka zauna da su a duniya ta hanyar kyautatawa to ballantana kuma wani abin da yake haƙƙin ka ne kai na ɗan adam ba na Allah ba haƙƙin Allah yana gaba mafi girman haƙƙi shine na Allah sannan naka kai bawa to saboda haka kaga ba daidai ba ne abinda wasu suke ɗauka suna yi wasu kuma ka kaga saboda rikici ko rashin jituwa da yake tsakanin mahaifinsu da mahaifiyarsu watakila mahaifin ne bai da gaskiya ya zalunci mahaifiyarsu ya cutar da ita ya je ya auro wata ya fifita kishiyarta a kanta ya ci zarafinta ya watsar da su shi sai su ɗaura gaba da mahaifinsu saboda wannan menene ya faru a yi bai kyau bai yi wa adalci ba wannan duka ba zai yanke wato wannan alaka ta ubantaka da take tsakanin ka da shi ba babanka ne babanka ne ko ma mai yau mahaifiyarka sunansa babanka wannan matsayin nashi ba zai yanke ba saboda wannan dalili kuma kyautatawar da aka nemi ka yi masa dole ka yi masa kaki ko kaso haƙƙinsa ne a kanka Allah kuma zai tambaye ka na gobe kiyama ba za a ce tunda ya ci zarafin mahaifiyarka ba kai ma ka ci zarafinsa shikenan an yi an yi wan wan a'a haƙƙin ta daban da ya shiga Allah zai musu shari'a ya nema mata ta. kai ma kuma ka da shi Allah zai muku shari'a zanto kuma shari'ar ba ta maka kyau ba saboda haka a kyautata wa iyaye a cikin kowane yanayi komai irin halayen su kowane ɗabi'a gare su kowace irin kowane irin hali yake da shi a yi kokari a nuna masa cikin hikima ba wai cewa akai kakka nuna masa gaskiya ba kakka faɗa masa abin da ya dace amma faɗa masa ita cikin tattausan magana ko da shi zai zafafa zai ɗauki babban mataki wato tsatsauran mataki kai ka yi ƙasa ka nuna kai ɗa ne kuma har a daidai wannan lokacin kai mai biyayya ne gare shi ba za ka so ka bata masa rai ba. to malalai saka alkhairi <clears throat> to tambayar mu farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam mutum yake da iyali to sai iyalin ta yi tafiya aka ji labarin cewar sun samu hadarin mota wanda ya fita wato a cewar har ma sun yi tara su kenan to bayan sun yi zama makoki kuma wasu watanni sai iyayen mai rasuwar suka yanke shawarar cewar za su aura masa kanwar ita mai rasuwar to bayan ta yi sun yi auren har ma ta tare daga baya sai ita wacce din ta dawo ashe tana wani garin kenan shi ne ke tambaya mene hukuncin ita wadda ta dawo din kuma mene hukuncin kawar da ya riga ya aura a wannan lokacin to ita wacce ta dawo wanda take an zaci ta rasu kuma sai ta dawo tana nan a matarsa matarsa ce da yake aure kuma aka yi zaton ta mutu ashe tana da rai wani gaba ya ta dawo bayan aure ya kanwarsa wancan kuma aure da ya na kanwarta daga zarar ta bayyana shi wancan aure ya lalace ya yanke tsakaninsu da ita koda da 'ya'ya wani 'ya'yansa ne kuma babu wani laifi a kansa ko a kan ita matar saboda ba wani abu ne da aka yi shi da ganganci 'ya'yansu 'ya'yansu ne ah, amma kuma wannan aure daga bayyanar wannan shi kuma wancan aure ya ya rushe saboda baya halatta mutum ya hada auren ya da kanwa وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ألا يهنا متن هذا تنوى دا يتا أولي sauraka ita aurenta yana nan ita wacce ta bayyana ba wai ita تي nata ya lalace ba ita yana ta yana nan ita waccan ita nata ya lalace daga bayyanar ta da sai wannan ita kuma take cewa malam ta samu matsala ne a haihuwa to likita ya ce ba za ta sake haihuwa da kanta ba ta ce ziyaranta sun kai uku shi ne take cewa idan ta karbi allura nan ta tsarin iyali tana da laifi to ina je likitan ba cewa ba za ta haihu ba ko kuma matsala za ta iya za iya mata cs ma'ana ba ta haihu da kanta ma'ana za a yi mata cs cs shi kansa hanya ce ta haihuwa kuma ba tare take da haɗurra ba wasu ƙasashen da suka ci gaba sun fi son mata sun fi son su samu iya ta nan akan ma haihuwa to sau sauraka ba wai ya nuna cewa shi kenan haihuwa ta zo karshe ba yana nuna cewa ke dai ba ya haihuwa da kanki ba kuma sannan shi kansa wani hasashe ne yawanci akan iya faɗa wa mace irin wanda kuma kaga ta haihu ta kuma haihuwa ta ci gaba da haihuwa normal haihuwa ta ɗabi'a ba tare da cs ba ah, so ah, ah, wannan magana ta shi kanta ta sa wai ki toshe mahaifarki ko ke kin tsakatar da haihuwa saboda ya ce ba ki haihu da kanki ba wannan magana ce yake faɗa da bakinsa kalla haka limatun huwa qailuha magana ce da ya faɗa tari akan iya faɗar wannan maganar kuma karshe ka gama ci ta zo ta haihu kai akwai wadda tana kan gabar haihuwa tana cikin wahala wani ya zo ya ce ai wannan dole sai ya mata siyas kuma daga ya juya baya kuma sai ta haihu saboda wannan abu ba a hannunsa yake ba shi dai zai yi hasashensa ya ga abubuwan da yake ganin alamu ya yi hukunci amma ba lallai a zan hukuncinsa shine tabbas ba a gurin Allah cewa hakan zai faru don haka ba za ki ɗauki magana sa kamar wahayi kamar Allah ya iko miki mala'ika ya gaya miki ba sannan kuma in ma kina buƙatar haihu akwai shi kansa CS hanya ce lafiyayya ta haihuwa ƙasashen da aka ci gaba ma wannan ita ce hanyar haihuwa inda ake kakkaucewa ciki ko ma in an yi shi ma a zubar shine yayin da ya zanto mace tana kan hatsari yayin da ta yi ciki ta zo haihuwa tana kan gabar rasaranta an ga wannan an kuma a ga wasu abubuwa waɗanda take tare da su wanda yake sawa in aka yi ciki ta zo haihuwa to yana iya zama mata haɗari ko ta rasaranta to a nan ana iya haƙuri da haihuwar gaba ɗaya in kuma fulanin ne na ke ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan dama ba haramun ba ne da mace ta ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan ba laifi bane abinda ba a so shine ta kashe eh, mahaifarta gaba daya ce ita ta haƙura guda biyu ko uku sun ishe ta ko shi mijin ya matsa mata a haka wannan shine ba daidai ba shine haramun wato iyakanci haihuwa eh, ba tare da wata larura ta rashin lafiya ko zaro da za ta sa mutum ya shiga wani hali mawuyaci ba. to sai wannan ita kuma take ta malam tambayar ta akan jini ne da yake mata wasa ta ce an mata cs ne to sai ta je ta yi allura ta tsarin iyali saboda wata larura to sai jinin ya dawo mata kalar ruwan kasa da kuma jini kaɗan to ta ce za ta ibada ne ko ko za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada har sai lokacin da shi ma jinin ya ɗauke. a matuƙar da yana zuwa mata lokacin al'adarta ko da ya canza kamanni wannan ba zai zama ba jinin al'adarta ba idan ya wuce lokacin al'adarta kuma ta ga alamar ba jinin ba ne Eh, kasancewa ta tana iya bambance jinin da ta na al'ada to a nan sai ta ɗauke kanta a matsayin jini jini na larura amma ba haka ba jinin ta ne na al'ada a eh, lokacin da take saba yin al'ada ya zo ka za ta zauna a waɗannan kwanaki har sai idan wani abu ya bayyana kuma sun yawanci amfani da allura ko kwayoyin da ake sha saboda samun tazarar haihuwa sukan haifar da irin wannan ko su haifar da canjin kalar jinin wato launin sai canza ko kuma su haifar da wato zuwansa a daddatse ba zai zo lokaci guda ya tafi ba sai zai zo kaɗan ya ɗauke sai an yi wanka yini ɗaya yini biyu sai kuma dawowa to duk dai shi ɗin ne yake wasa saboda dalilin wannan kwaya ko kuma allura da aka yi saboda haka za ki ɗauki wannan a matsayin jinin al'adar ki ne za ki zauna har kwanakin al'adar ki su ƙare suka ƙare in ya ɗauke shi kenan sai ke wanka in bai ɗauke ba ya ci gaba da zuwa to ba ki ƙara ba shi ɗan zara har lokacin da kika ga cewa jinin ya zama na larura ne to sai ki sai ki wanka ki ci gaba da ibada ki sai wannan shi kuma yake malam menene hukuncin suna sayar da mota daga kusa na zuwa Najeriya ba tare da mutum yayi takarda na hukumar kastam ba to yana da kyau yayi ko dan ya zauna lafiya ba tare da eh, matsa masa da tambaya ba kuma ya rasa motar gaba ɗaya kwace duk wani abin da za ka yi ka shigar da kanka cikin cutuwa to yana da kyau ka kauce masa musulunci bai yarda ka jefa kanka cikin abin da za ka zo ka cutu ba ko ka yi asara kana sani ko da musulunci bai ce sai ka biya wannan kuɗi ba tunda da ƙasa ta farlanta wannan kuɗi sai ka biya don ka zauna lafiya ba wace akai abin da ka saya ya zama haramun ba ko in ka sayar da ma wani ka sayar masa da haramun a'a amma kuma musulunci yana son kiyaye abin da zai kiyaye maka mutuncinka da kuma dukiyarka to sai shi kuma da yake tamala menene hukuncin malaman jami'a da suke sanya ɗalibai sayan handa out dole idan ma mutum bai saya ba za su iya cutar da shi ta hanyar kai masa maki ko masu kada shi shi idan ya saya yi laifi a wurin Allah magana ya yi laifi ba ta taso ba do abin da za ka saya ka amfana ba za a ce kai laifi wajen ka saya kusan ma za a ƙara matsa maka ne ka saya yawanci shi hand out din da suke bayarwa karatukan da suka yi ne a ciki suna son ɗalibi ya mallaki abin da zai karanta wato ya samu abin da zai karanta ya ci jarabawa in ya iya mallaka to ƙarshe ba mamaki ya abin da duk da cewa akwai waɗanda akan samu ba wai buƙatar ɗaliban bacci ko kuma buƙatar jarabawar ɗalibai ba ta yi kyau a'a buƙatar su su ta su samu wani abu a jikin ɗaliban saboda zaman da suke yi na karancin albashi ko kuma albashin nasu baya isa su to ba su fito da hanyar da su ma su yi ɗan cuwa-cuwa su samu wani abu a cikin ɗalibai ta kowane hali wanda shi ma wannan ba daidai ba ne to ya zanto malami ya matsa akan hakan kai kuma ya zanto za ka cutu in baka saya ba sai ka saya in ka saya watakila wani zai amfana ko kai ma nan gaba watakila ko bayan ka gama makarantar ma ka fita ya zanto kana amfani da wannan material din da ka karba wajen nasa aka ba maganar ka yi laifi kai a sai dai shi ya yi laifi idan ya zanto ya yi abin ba don amfanin ɗalibansa ba sai don kawai ya samu wani abu a gurinsu wannan gaskiya ba daidai ba ne. wannan kuma mai tambayar yake cewa menene karin bayani akan hadisin da yake cewa jahili mai kyauta ya fi mai ilimin da baya kyauta kusanci a wajen Allah akwai hadisi a cikin jami'ar tirmidhi eh, da yake cewa as-sakhiyu eh, aqrabu ila Allah aqrabu min Allah eh, qaribu min Allah qaribu min al-janna qaribu min an-nas ba'idu qaribun minan nar qaribun minal ba'idun min Allah ba'idun minal janna qaribun min ba'idun minan nas qaribun min Allah minan nar wanda yake mai kyauta kusa yake da Allah kusa yake da aljanna kusa yake da mutane nesa yake da wuta sannan mai ruwa nesa yake da Allah nesa yake da aljanna nesa yake da mutane kuma kusa yake da wuta sai ya ce jahilun eh, sakhiyun ahabbu ila Allah min abidin bakhil a wata ruwaya min alimin bakhil wato mutumin da yake eh, mai kyauta amma kuma jahili to ya fi soyuwa a gurin Allah sama da mutumin da yake mai ibada amma kuma marowaci ko kuma malami amma kuma marowaci wa'ana hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske wasu ma kamar ibn jauzi ya ambace cikin mawdu'at hadisi ne wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba raunin shi ya tsananta kyauta wani abu ne mai kyau ana son mutum ya zama mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mutum ne mai yawan kyauta yana daga cikin abin da ake yaba masa da shi kyauta ruwa wani abu ne shi ko mai muni ana son mutum ya zanto mai gujewa ruwa wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun amma shi hadisin yadda ya yi bayani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sai ita ce menene hukuncin mutumin da ya ga lam'a a gaggabar alwalar wani mutumin yayin da yake sallah ko kuma kafin ya fara sallah shine sai gaya masa da yare ya tabbatar lam'a ce sai ya nuna masa cewa idan kama akwai lam'a a kafarka shi kuma ya je ya wanke ya dawo ya tayar da sallah kuma ya fara sallah ya nuna masa da ya yanke sallah sai je ya wanke wannan lam'ar to sai wani shi kuma yake malam zuciya <clears throat> suna da gidan gado ne kuma shi ne babba a cikinsu gidan ya samu matsala sakamakon ruwan sama ya ce kuma shi yana da halin gyarawa shi idan ya gyara bai yi laifi ba yana neman shawara ne a zama zai zama ya yi laifi ya zanto gida ne wanda duka ake zaune a ciki eh, duka wasu sauran magada duk suna zaune a ciki eh, iyayensu watakila suna zaune a ciki to kaga a nan barin shi ya lalace ba daidai ba ne amma yana ganin kamar eh, ai ba haƙƙinsa ba ne shi kaɗai to yana iya gyarawa ya rubuta ya gyarawa ya rubuta cewa to ya kashe kaza in ya so sai a yi bakin gwargwado kowa a bashi nashi in kuma ba a raba ba ne aka zo rabo to sai a cire masa hakkinsa a ciki amma ba wai laifi ya yi ba don ya gyara abin da yake amfanuwa da shi wani nashi yake amfana da shi ilima akwai iyayensu mata suna ciki suna amfana da wannan abu kaga bar shi ya lalace wannan ba daidai ba ne sai tambaya ta gaba take cewa menene halaccin sayar da sassan jikin dabbobin daji sakamakon wasu bai halatta a ci naman ba eh, duk abinda bai halatta a ci namansa ba to wani ba a sayar da wani abu nashi wanda yake na jasa a jikinsa ba a sayarwa ba a sayar da fatas abin nan ba za a sayar da namansa ba ba a sayar da jijiyoyinsa ba ba za a sayar da fatarsa ba matuƙar an haramta cin namansa to amma akwai abin da malamai suke saɓani a kansa shi ne kamar irin gashin jikinsa misali in mai gashi ne a cire gashin jikinsa ko kahonsa ko haurensa kamar irin hauren giwa cewa wannan ya halatta ko bai halatta ba to wasu suna cewa duka su ma wannan duk bai halatta ba saboda kasancewar shi kansa abin najasa ne wasu kuma suna cewa a duk abin da ya shafi kaho da gashi da hauri haure waɗannan duka laisa laha nafasun sa'ila ba su da jini duk abin da baya da jini cikin dabbobi cikin kwari misali kamar kuda ba a cewa jasa ne koda ya mutu ka kashe kuda a jikinka ba ka cewa bari bari ka wanke gurin saboda kuda ya taba ka saboda baya da da jini to da abin da baya da jini ba najasa bane to suka ce to shi ma gashi ba jini a jikinsa shi ma kashi ba jini a jikinsa ko da ko yana da rayuwa da waɗanda suke haramtawa suna cewa ai yana da rayuwa ce man yuhyi al-izama wa hiya ramim waye zai raya kasu waye zai raya kasusuwa bayan sun take kaga ashe yana da rai tunda yana girma yana karuwa ashe kaga yana da rai tunda yana da rai in ta dabba ta mutu shi ma ya mutu kaga ya shiga cikin mushe da Allah ya ci hori masalikul baita shi ma ya shiga cikin wannan to ne masu cewa ana iya a sayar da waɗannan abubuwa suka ce a wannan rayuwar ba ita ce abin dubawa ba ko da yana da rai ko da yana da wannan rayuwar yana girma kamar yadda tsiro tsoro shuka da za ka yi ka zuba kwaya ta fito ai kaga tana da rai tunda za ka tana girma tana karuwa amma ba rayuwarta ko kuma ba amma ba ta da wani jini a ciki kaga ba maganar mutuwa ko ce in in bushiya ta bushe shikenan ta zama harama, ta bar ta mutu kaga wannan mutuwar ba ita ce to haka nan shi ma kashi da da abin da ya shafi gashi da abin da ya shafi abin nan a ƙaho duk waɗannan ba a ba a la'akari da cewa dabba ta mutu ko dabba ba a cin namanta a ce su wannan najasa ne ba a ce masa najasa ba saboda suna daga cikin abin da ma la nafasa lahu nafsun lahu sa'ila la nafsa lahu nafsun sa'ila ba da jini a jikinsa wannan magana ce maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya karfafa saboda haka dan ana yin wasu abubuwa da hauren giwa na ba zai zo ya haramta ce ai da hauren giwa aka yi su ko da ƙahon wata dabba ta daji saura ka haramun ne a amfani da abin ba'a saboda wannan baya daga cikin abin da kamar yanzu gashin jikin mutum gashin jikin mutum yana da zai ke cikin ka yana toho yana karuwa amma yanzu dan gashin jikinka ya cire ya zuba jikinka yi sallah da gashin jiki a jikinka ba cewa kayi sallah da da da da najasa a jikinka ko fa farce a gadon farcen mutum ya yanke farce ba cewa jasa ne saboda baya da jini a jikinsa su duk abin da baya da jini a jikinsa wannan baya ba a kiran shi na jasa. ta sai wannan shi kuma yake cewa malam menene ingancin hadisin da yace duk wanda ya karanta ya sai da dare yana mai fuskantar Allah Allah zai gafarta masa zunubansa duka wani hadisi da ya zo wani falalar yasin karanta ta ko a ce in an karanta za Allah zai gafarta maka ko kuma zai za ka wato nisanci talauci ko za ka yi kuɗi wannan hadisai ba su inganta ba babu wani hadisi ɗaya da ya tabbata na falalajiya sun kamar yadda malaman hadisi suka ambata wannan yana daga ciki sai shi kuma ke malam ya halatta mutum ya yi addu'ar tsayar da ruwan sama a lokacin da shi kuma ruwan kogi yake yin barna idan ruwa ya yawa har ya zama yana barna to ya halatta a yi addu'a kamar yadda ake addu'a in ya yi karanci Allah ya kawo shi to haka nan in ya yi yawa yana barna to ya halatta a yi addu'a Allah ya kautar da shi ya yi can gurin da ba zai zama ya zama mai barna ba kamar yadda ya tabbata hadisin anas na cikin sahihai na annabi yana sallar juma'a yana hudu ba wani mutum ya shigo ya rasulallahi halakatil amwal halakatil amwal wan qata'atis subul dukiyoyinmu sun halaka ma'ana dabbobinmu ba ba ruwa a hanyoyi tafiye-tafiye babu saboda babu har abin da za a yi fataucin da shi babu kayan fatauci komai ya dakata ce ya rasulullahi yi mana addu'a annabi ya daga hannu ya ta addu'a bai sauke hannunsa ba sai gashi ruwa hadari ya haɗu a yi ta ruwa wannan ruwan ya wajen sati guda ana yin sa sai gashi annabi yana sallah da juma'a wani ya sake shigowa ko dai na farko ko wani daban ya lallahi dabbobi kuma suna ta mutuwa ambaliya ruwa yana ta cinye mana ka amfanin gona da waye da waye da ya faɗi larurori kamar wancan annabi ya yi addu'a ya ce laina la alaina Allah ya can gefe can wajen wajenmu da wannan ruwa ba a kanmu ba Eh, bai addu'a Allah janye ruwan zuwa can cikin rafi cikin abin nan sai gashi eh, kamar an tsayar da ruwan ya tsaya to wannan kaga yana nuna cewa ya halatta a roƙi ruwa haka in ruwan ya zama yana ya yi yawa a yi addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawar da shi ya kai shi can inda ba zai zama mai cutarwa ba saboda babu laifi dan mutum ya yi addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawar da ruwa daga inda zai cutar to sai wani yake cewa malam suna zaune ne a yankin kudancin najeriya yace kuma ana aika musu da kuɗi domin su siya mutane kaya kamar goro manja da dai sauransu yake to akan sami haɗar mota ko kuma gosulo a hanya har kayan su lalace sanadin haka ko kuma barayi su sai su sata a cikin kayan ba tare da ya jiyo mai shi yadda suka aiko ba shi ne ke tambayar malam kayan kuma su riga sun bar gurin su shin za su biya ne ko kuwa a asarar ne za su raba tsakanin su da mai kayan a irin wannan yanayi to ya danganta da yadda aka yi cinikin idan ya zanto tun a farko an yi cinikin akan cewa shi wanda aka sai kaya a gunsa shi zai kai wa mai saya har gida ko har wurin eh, ajiyar kayansa yana daga cikin akadin da aka yi cewa shi ne ke da alhakin kai shi to in wani abu ya same shi a hanya to shi ne mai asara saboda yanzu bai sallama kaya zuwa ga wanda ya sai kaya ba ba a samu sallama kaya zuwa ga wanda ya sai kaya ba an sai kaya a gunka amma ban karba ba ka dauko za ka kai mun inda zan karba ya zama hannu na yi hauzinsa ba a samu wannan ba sai kaya ya bace ko ya lalace ko wani ya kwace to wannan kai mai sayarwa kai za ka ɗauki asarar wannan in kuma ya zanto a kai tsakaninka da shi shine ka sayar ka sallama masa a inda ka sayar masa shi kuma shi ke da alhakin ya ɗauki kaya daga inda ka sayar masa ya tafi da shi gidansa ne ko abin nan ma'ana ka riga ka sallama masa ya shiga ya hauzinsa ka ba shi takaddun kayan to ga kayan ka nan kai kuma shi kuma shi ke da alhakin ya ɗauki kayan sai kai gida to a garin haka sai wani abu ya samu kayan to anan shi mai sayarwa ba shi da asara saboda haka kowanne daga cikinsu zai iya zama shi ne mai asara ko kuma ba shi da asara ya zanto ba a cikin akadin shine zai sallama kayan har inda ake bukatar su to shine mai asara ba magana wai a raba asara wani raba asara wani sai dai mutum shi ya ga dama ce zan taimaka maka da wani bangare na asarar da kai wannan kuma sani ne ta bangaren sa amma ba wani ya zama wajibi ba sai tagon sani daga yamma yake cewa yana tambaya ne kan fa'idar mutum ya aurar da yarsa kuma ya dauke ta da kansa ya kai ta gidan mijinta menene fa'ida ba maganar fa'ida wani al'ada ce ya za mace za ta je gidan mijinta bayan an ɗaura aure wannan musulunci bai wani tsari ya ce ga yadda sai an yi haka ba ga dama eh, mata ta iyayenta sarakata uwarta yan uwan mahaifinta ne za su ta a mota za a raka ta a jirgi za a kai ta a jirgin kasa za a kai ta ko a kan dawakai za a kai ta ko raƙuma Eh, za a kai ta da safe ne ko za a kai ta da rana ko za a kai ta da daddare wannan duka al'ada ce ke hukunta wannan musulunci ya bar wa kowace al'umma da al'adar su su ga yaya za su yi kayan su musulunci baya da wani kaidi kawai dai kada ayi yi abin da zai zama akwai saban Allah a ciki shine kawai amma in uba ne al'adar su haka ake yi uba ya je kai ta shikenan sai je kai ta a'a eh, mijin ne zai zo da kansa ya dauki matarsa su tafi shikenan a ita kadai ce za ta yi sallama da iyayen tattafi gidan mijinta duk wannan musulunci bai kawo wani abu ya ce sai haka za a yi ba duk abubuwan da musulunci ya bar su ga al'ada to al'ada ita ce take hukunci a nan sauraka idan uba ya ce shi zai kai yarsa suna shi ya ga dama wataƙila zan ya sauƙi wa mijin ɗawainiyar abin da motoci da zai ɗauko da masu kai amarya a je gidansa wataƙila mai masa ma wata ari kafin a bar gidan shi uban ya ce a duk wannan ba na ɗauke maka bari ne zan kawo ta da kaina shi kenan ba wani laifi a ciki sai wannan shigo yake ce malam mahaifiyarsa ce Allah ya mata rasuwa yana kasar Saudiya bai samu damar dawowa ba amma ya aiko da duk abin da ya kamata na addu'a shi ma yana yi mata a can shin hakan ya wadatar ko ko dole ne sai ya dawo gida a ba ce dole ba wanda ya kamata ya yi ne ya mata addu'a addu'ar ita ce muhimmiya ita kuma addu'a ba sai ka zo Ah, daga wata ƙasa zuwa wani ƙasa ba sannan ake addu'a daga duk inda ka yi addu'a Allah dai kake roƙo Allah kuwa ba ta inda baya jin bayansa kana ma ƙasa mai tsarki inda za ka je ka yi umara ka yi ɗawafi <coughs> ka yi mata addu'a bayan ka yi wata ibada da in kana nan gida ma ba za ka iya samun yin ta ba ah, kuɗin da za ka kashe ka sayi tikitin jirgi ka zo gida wanda wannan ba zai kara komai ba zai dada ita ba kuma wannan ba shine zai sa ta samu rahama fiye da yadda za ta samu ba in ba ka zo wato in ka zo to maimakon ka kashe ma wannan kudin gara ka tattaro kudin ka turo musu kila akwai waɗanda suke buƙatar a taimaka musu saboda rasuwar tata duk sai amfani da wannan kudin yafi akan ka taso ka zo kuma musamman ma baka da ikon zuwa in kana da ikon zuwa wannan wani abu ne da kana iya kai ba laifi kai ba in ba ka da iko shikenan daga inda kake ka yi mata addu'a Allah ya gafarta maka ka ci gaba da yi mata addu'a kuma duk sanda ta faɗo a ranka wannan shine abin da Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ce Allah ka ji kansu kamar yadda suka tarbiyance ni ina yaro alaihi صلى الله عليه وسلم إذا مات in انقطع amaluhu إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له sanda da dan adam ya rasu aikinsa zai dakata sai abu uku eh, sadakar da ya yi mai gudana wato ya yi wani wakafi wanda yake gudana ko ya ilimi ya bari ake amfana da shi ko kuma wani yaro na gwarai da ya yi masa tarbiya da yake masa addu'a don haka shine abin da zai taimaki iyayenka shine wannan addu'a da za ka yi ta musu yi wannan yake ce malam shin a lokacin da ake kamar sallah menene abin da ya fi dacewa da daidai maimaita irin abin da mai tare da kama ya zai yi ko kuwa yin shiru ita ikama ba a ce ga wani abu da za ka faɗa ba yayin da ake yin ta kiran sallah shine aka ce idan ka ji mai kiran sallah ka faɗi abin da yake faɗa idan sami ita mu'azzin fa qulu misla ma yaqul Kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa sai a wajen hayi ala ko haukala to anan ne a wajen hayi ala, hayi ala sala hayi ala fala wajen hayala anan ne zaka ce zaka ce la haula wala quwwata illa billah in yi hayala kai haukala ce la haula wala quwwata illa billah ne ce hayi ala sala ce la haula wala quwwata illa billah amma sauran ko sai ka faɗa bi wannan a kiran sallah kenan amma ita ikama babu wani abu da ya zo ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mai sauraron ta zai faɗa wasu suna cewa ai ita ma kiran sallah ana kiranta a ikama ana kiranta azan nabi kuma ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin kiran sallah ikama sunanta ikama in an hada su da azan ne ake taglibi a ce azan a ce ma bainal azanaini ne al'azane ne a faɗi ikama da azan a kira su azane ne amma ba wai ita kaɗai sunanta azan ba ba ta da wannan sunan sannan mai kiran sallah shine almu'azzin <clears throat> ba a cewa wanda yake ikama almu'azzin sai dai almuqim eh, mai ikama a sunan shi almuqim almu'azzin shine mai kiran sallah sai zan sami itimin mu'azzin kaga ba mai ikama kenan ba sauraka akwai hadisin da ya zo cewa idan ya ce karta mata sala za ka ce a kama Allahu a dama hadisi da za'ifi bai inganta ba sauraka ka saurare shi kawai ka ji ba tare da an kallafa maka ko an sunanta maka faɗar wani wani abu ba a daidai lokacin. Tumala Allah ya saka alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen a wannan lokaci sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri. ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu alprofessor sheikh muhammad sani umar jan lemo oon da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana tsaye hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh